ne yanzu kuma abin da kuke tambaya kenan me ya fito da mu to ga abin da ya fito da mu domin a tunatar da mutane wannan ziyara ta arba'in sannan a tunatar da su wane ne imam hussein salam imam hussein salam kuma da na ambata shine jikan manzan allah an kashe shi to me yasa aka kashe shi ba ku tambaye ni ba to abin da yasa aka kashe shi shine zaluncin da ake a wannan lokacin wanda ya kai kololuwa har ma zaluncin ya kai ana ƙoƙari a bisni addini ya zama fajirai su ke rike da ragamar al'umma a matsayinsa na jikan manzan Allah wanda yake wasiyi ne na manzan sun bai kamata ya ga cewa ana tafi da mutane bisa ga abin da ya saba ma Allah da manzansa kuma an ce mai koyi da manzan sun mai koyi da ainihin imma waliyansa ko wasiyansa to sai ya ga cewa bai dace a matsayinsa na jikan manzan Allah ya bi waɗannan fajiran in ya bi su za a ce mai malami ne jikan manzan Allah yana bin fajirai kaga in ya bi su ya gwada mai ya gwada bin fajirai ba matsala to sai ga cewa to lazimi ce ba zai bi wannan tsarin nan da ya saba ma shi wannan addinin ba ga wannan shugaban so da ka sai ce ba zai bi shi ba shi kuma yana ganin shugabancinsa ba zai tabbata ba idan aka ce jikan manzo Allah bai masa mubaya ba su da ka zai nemi dole masa mubaya kin yi masa mubaya'a sai ta kai ga kisansa shi ya haifar da kisansa a karbala saboda bai mubaya gare shi ba da ya yi mubaya da shi kenan to darsan da za mu iya ɗauka abinda za mu iya fahimta a nan cewa malamai a yanzu to bai kamata su fajirai ba domin in suka bi fajirai to, to, za a koma ma addini babu shi kamar yanzu abin da ya rige mana addini me ya rige mana alamominsa abin da ke cikin alkur'ani na shari'ar Allah wanne ake bi wanda ya ga dama ya sallah wanda bai ga dama ba zai bai sallah manzon sai ya faɗa a cikin wani ya gaya mana hadisul qudsi na manzon na Allah ta'ala cewa wanda duk ya ga ja'iri shugaba ja'iri yana hukunci ba da abin da Allah Ubangiji ya saukar ba yana halasta haramun ɗin Allah yana, halasta haram ɗin Allah yana halalta haramun ɗin Allah bai yaƙe shi ba bai ce bai yadda ba bai masa inkari ba to ya rige ga Allah gobe kiyama ya haɗa su makoma ɗaya me makoman wanda ya halasta haramun ɗin Allah ko wanda ya haramta halas ɗin Allah shine mummunan makoma jahannam to so da ka sai ce mishi sai sai ce masa haka saboda ka sai zama Imam Hussein domin ya kauce ma wannan sai ce ba zai bi wa'annan ba to mu shugabannin da muke bi shan giya menene haramun ne a wurin Allah amma sun sa doka sun ce me halas ne zina a wurin Allah menene ya saukar da aya tabbatata ya ce haram ne su kuma sun ce me halas ne sata yanke hannun barawo menene haram ne dole ne ai sun ce ba dole sai da irin wa'annan makamanta wanda ya bayi addini wanda ya ba sallah wanda ya kada duk wa'annan gasu nan bincin a cikin alkur'ani wanda Allah ya ce ai amma hukumar kasar na ce ba za a yi ba kuma shugabannin suna nan to idan muka ɗauko shi Imam Hussein alayhi salam muka kalli irin tsayuwar da ya tinkari wa'annan azzaliman da suka zalunci mutane suka zalunci kawukan suka kibin addini suka kibin Allah to yanzu karantarwa ce ga malamai da sauran al'umma baki ɗaya wa'annan da suka halasta haramun ɗin Allah suka haramta halal ɗin Allah to ya zama dole ne a fanɗare musu to bayan haka nan masu yanzu anan ba ma kawai ta addini ba hatta su mabiyansu ma hatta mabiyansu ma ba su kyale su ba sun talauta mutane sun canza gwamnati sun canza shugaba sun canza duk wani canji da suke tunanin su sun yi sun gama yanzu sun zo har ma suna cewa ai zanga-zanga an yi zanga-zanga ina natija ina makoma har yanzu al'umma halin da ake ciki ana nan ciki to kaga abubuwa biyu suka haɗu na farko babu addini na biyu babu adalci to me ya kamata a yi a bi wancan hanyar imam hussein salam to kuma abin da suke gani ai malamin suna cewa in ka je aka kashe ka shikenan to yanzu imam hussein alaihi da ya je ya bada ransa domin kare addinin Allah yanzu ya me ake gani yanzu nan me ake gani mabiya imam hussein alaihi salam kuma addinin an kare shi kuma ya bar baya kyakkyawan ambato wanda kuma shi yanzu shine muke ambatowa kuma yanzu kowa zai tamba me ke faruwa yanzu a ce aji kan manzala zaka kashe wa kashe shi a ce masa yazidu waye yazidu wani wani shugaba ne ja'iri wanda ya halasta haram ɗin Allah wanda da yawan al'umma suna ganin cewa irin wannan muzaharori da kuke yi abu ne wanda ya shafi iya na 'yan shi'a shin wani kira za a yi ga irin waɗannan mutanen masu wannan tunanin da ma sauran al'umma musulmi baki da to ai mu ba mu ce su zo su yi shi'a ba abinda muka ce su zo su ji abinda muke faɗa abinda muke faɗa shine a dawo mu addini a dawo mu qur'ani wanda yana gidan kowa a dama shari'ar musulunci wanda kowa ya santa kuma zalunci nan da ake tafiya a kansa wanda yana gidan kowa to shi ma yanzu a zo a fanɗare masa a zo a masa tirjiya a zo a ce ba a yadda da zalunci ba zalunci kuma da dan shiya da ɗan sunna da wane ne ko ma ne ba wanda ke son zalunci shi kuma zalimi bai zaɓe ya ce wannan bari ya zalunci dan shi'a da dan shi'a da sunna da kowa ma zai zalunta kuma addinin bai da zalunci ba to shine